Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wani ɗan jan hankali da za mu yi wa al'umma, musamman mu magoya baya na bambanta jam'iyyu da suke faɗin ƙasar nan tamu ta Najeriya. Magana ta gaskiya ya kamata mu waye yadda ya kamata, saboda koyaushe gidajen kafafen yada labarai na rediyo da social media suna wayewar da mutane kai cewa shiga bangar siyasa ba tamu bace ba amma wallahi har mutanenmu suna da taurin kai da naci jiya a gabana wallahi allah mutanen sha'aban ibrahim sharɗan takarar gwamna a ƙashin tutar jam'iyyar adp suka kama yagewa 'yan jam'iyyar apc banoninsu a nan wajen ƙofar mata su kuma suka tunzuro 'yan kofar mata suka fito da makamai suka ringa sa kora allah ya sa akwai dss a gurin shine suka ringa razana suna harba bindigun nan sama suna razana su domin su koma amma a haka suka ringa turo kai to muhallin shahid dai a nan gaskiya bai dace kowane dan jam'iyya ya ce zai yage wa wani dan jam'iyya wani dan jam'iyya da yake adawa da ita dana ba fi sabilillahi da yake dai sunna ce mata harkar nan ta siyasa musamman bangaren waɗannan jam'iyyu ko in ce nnpp din ko apc ko pdp ko adp din ma kai ko ta ma jam'iyya ma in dai an fito irin wannan rali din da wahala wasu ba su cire wata bana din ba ta wasu yan jam'iyyun adawa to gaskiya haka bai dace ba kuma gaskiya ya kamata mu waye don gaskiya abin nan ya bata mutane rai, su sai abin da ya faru a nan wajejen rima din nan fi lallahi, wallahi bai dace ba kwata-kwata akan wani dan siyasa mutum ya je a kashe shi a aikin banza a hulu kofi to muna ƙara kira da al'umma duk soyayya ka da ɗan siyasa kada ka so bari ya nemi ya tunzura ka ko ya baka makami ka je ka yaƙi ɗan uwanka talaka don wallahi jiyan nan ga wasu nan wanda suke tunzura 'yan daban nan ko makami babu a hannunsu kai ko sanda babu a hannunsu amma suna ba da direction a shiga a shiga a shiga a shiga bacin babu kaninsu a gurin babu ɗansu a gurin 'ya'yan talaka ne suka ɗebo su suke ba su ƙwayoyi domin su je su faiwa 'yan uwansu talakawa Isa sabilillahi muna kira ga ga kowane sifotar jam'iyya duk ƙaunarka da ɗan siyasa kowane ne shi ya ce zai baka makami ko ƙwaya da waya ce ce ka je ka tunzura wasu ko kuma ka falla makami ka kora wasu to wallahi kakkai mu gaskiya mu soyayyar da muke wa 'yan siyasa tsakaninmu da allah soyayya ce ta dangwale don zaɓe ya zo za mu fito mu dangwala maka kuma wanda muka gani mun isa da shi shi ma za mu sa ya dangwala maka to shi ne wannan babban soyayyar mu da 'yan siyasa amma magana ta gaskiya a dinga tunzura mutane gaskiya bai dace ba ya kamata mu waye wai dan Allah dan annabi amma wannan abu Allah bai taba kai mu daga ci ba wallahi Allah shi ana tawaye da mutane dan siyasan da ya ga makami ko ga kwaya ka ka ce ya fito da ɗansa shi amma hayyar mutane sun kasa wayewa ko ce mun kasa wayewa to dan Allah don annabi mu kiyaye mu kiyaye da wannan kudin ta 'yan siyasa din su sun je sun killace 'ya'yansu a gidajensu wasu 'ya'yan nasu ma suna london ne wasu suna cyprus wasu suna new york can america wasu suna india china suna can suna karatu sun kwanciyar hankali wasu kuma 'ya'yan nasu suna gida suna can suna yin ko karatunsu ko kuma suna tv game to amma koyaushe mu sun fi ganewa su yi 'ya'yan talakawa su zo su zuba su a harkar dabanci a lokacin zaɓe to da ɗan siyasar ya ce wane ka fito ka je ka ce ya fito da ɗansa a ɗansa zai fi amfani a gurin za ka ji me zai mayan maka ba zai yadda fito da ɗansa ba su ko ƙanin matarsa ne ba zai yadda ya gan a wannan gurin ba haka muke kira da al'umma ku yi mana mai domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma Allah ka bawa sanata da Musa Hauka shugabancin ƙasar nan Allah ka bawa 'yan takarar gwamnoni da 'yan fifi daga sama har ƙasa nasara a wannan tafiya tamu ta jam'iyyar NPP mai alamar kayan marmari Najeriya Allah ka ba sanata kwankwaso tare da yan takarkar mu daga sama a da ƙasa to Allah don annabi ku yi mana subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa daga wannan TV channel tamu ta Mandun Kwankwasiya TV mun gode Allah ka ba mu nasara